الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تومزو وجسة أه، أه، شاهنا اللي أخر لي هذا نعم. ها أه؟ تومزو وجس على ثوب منكر wani hauhi. an shafa an lalaba ala so amma akan tuha wa za a shafa a lalaba gare shi munkiri jabbin mai musu shi majabubi na mata ta yi da'awa ta ce mijinta majabubi na bai da an kwashe zakari ne don sai duka wani hauhi ko ta ce sa'ina ko yana da unna hmm. to na an ka sai kotu sai alƙalin sa a shigar da cikin ɗaki sai ma'abuta hebra sai su shiga sai su lalabi saman wando ne ana ganiya Allah sauƙaƙa wasu duka fil'i tarabi ba gane ba nan an gasgasta miji wato amma da shan bilalin sai ya rance fil'i tarabi a cikin zama lauto ta ce mijin ta talabto na ce wala shi ba labto na to kore wadda ya yi an gasgasta shi ta ce shi ba labto na wallahi kamar mace kalmar ake kamar mace an gaskata ta fi da'i ga ciwonta kanul farji ko da'ul farji ko zamanta mai ibla'i ba mu yi magana ciwon ta baya ba to in ta in ta in ta in ta in ta an ka imijin ta ce tana da wannan ita ko ta ce wale ƙarya take to an gaskata ta in ta koli shi hmm. aw wujudihi halal aqadi ko ko ce ko da aka kulla aure tana da wangar shirya ta cewa ita bayan shilla bayan kulla aure ta same shi in bayan kulla aure ta same shi to musiba ta ta samu miji da shan kulle ta amma in inda al'aqari na to yana da mashi yarda ta yace mai wallahi ko da aka kulla aure da ni ina da ko da aka kulla aure da lahi a lauliki su waga su waga ta gidanka ta same ni aw bakaratiha ko kuma zaman ta budurwa wato samun budurcin ta yace shi ya same ta ba budurwa ba ya same ta sayi ba take ƙarya ka kai an gane wannan ko to an karɓi magana ta nan ita ma ta tsuwa hmm. amma ta sha billahi allazi ita ko ubanta in wawanya ta ke ce ya same guduwa kaka hankali to saboda budurcin da ba na abin nan na ba na yawan haila da kuma abin nan hormata hulki yawo to na haka ta sha billahi lazi la ilaha illa hukuku ubanta a kai ta yi ko ta shiranci a shi ya sa kai ne ga haɗari wala a a wala yanzu hannu sa'u illa in radiyar. amma mata ba su duba ta dan mata sun duba suna gane budurwa same ta ko ko bikiriya abin nan sai ba to wala an hannu sabu ko ta wajen da'ul farji in sun duba suna ganewa to wala an hannu sabu illa in rabi amma in ta yarda ta ce a babu ko mutai ai akwai tsaki mata mutai su duba awo yi wannan babu komi suna duba in ji balla eh kamar mai kai ko ana ko duba ta bata yadda ba ai aibi na sai in ta yarda wa in ata bi imra'atayn tashhadani lahu qubilata aw in shi miji yazo da mata guda ma su ba da shi da garai da abin da ya faɗa sun ka ba da shi da qubilata an karba shi da tasu to amma an ka ce kaka an kai kun ka ba da da haka na sun ka ce mun dube ta to wannan dubi da sun kai mata bai zama suka da shi da su ba a ce ai fasikai na don suna dubin tsarancin wani a'a ai wannan abin shi da aka bar shi da kowa da ba to mu je karatu wa ya alima abun bi ha? in uba ya san da zaman ya ta zaura saboda ta ta yawan haila gida ne ta ta yawan haila gida ne ta horma turki gashi nan dai ko an dai mata tsutsa ba ta kici an kai ba shi na ya ɓoye wani zaujin raddu alal asai jin hada mahi radi ne ta amma bisa kauli sahihi gun malamai gairar asai suna kasai tunga sun ce don mi tunda an san ga dalili amma akwai kauli wajen biya wurin nan inda ya kana ya karanta jawahiru kam sai ka karanta in ka birkita takardar nan ko alal asahi Allah huwa ko kawo kuna ji ne ko na'am awo bigita magana shi mai mutu sarbotan ta gabata eh. madalla fi man zannu ha bikiran ba an bace can baya ba mun karato ki da ku eh. to can ba rashin sanin ubana nan ku ya sani huna sai mutlakan na ko ko bishartar zaujul bakarati sai da ya ce to ni budurwa na kaso to shi a zahiri daga abinda mawaƙo ya nakalto awo awo Mm. awo in waje da hafi yi ban huwa mutu a hawalin na ko sun guzo al'awalu na farko ke to kaji na'am nan ga ne gare ya nuna zance ne awo hu? ya ce a zara to nan kamar ɗaga hamar suwa ah. Ah. Ah. amma da nasu inda ce a zara ‘yan mata ba kara ce hafa ya ji da hasa yi bambila nikahin hmm. ولم يعلم ولم يعلمها أب ولم ففيها تردد ما لن تردد لعدم نفس المتقدمين أشار له بقوله أو وفي ذكر تردد سنبايا الرابع شرطه فيجدها سيبا بغير نكاه وعلمها أب وكتما وله الرد على الأصحي أو alhamisu sharruhu bakarata ya waje da hasa ya bambi na kahin wasu wawon alim har abu aula wa ha za mu humun bila waɗayin shi na ce bila waɗayin can baya to mu sai karatu ƙaunar libina ifalasa daƙa in ya zama zai ya yadda shi miji zai yi raddi amma kuma gabanin bina'i na an ƙulla auren kawai sa abin samu to babu saraki ga mata don ita da aini ko ba haka ba kuma ta buɗe mijinta kagororin bi kamar inda an ka ruɗe da cewa ɗiyata wato ɗayan mata ko mata ko miji ya ruɗi guda bawa ya ruɗi wata yarinya ya ce shi ɗana ko ko wata yarinya ta ruɗi wani mutum ta ce ita ɗiyata sai an ka gane ba ɗiyana ba ko an gane ba ɗana ba to babu sadaki ga ɗayansu duka in ko bayan duhuli na an yi bina'i ta da aibin miji kuma ya raddi to ya ba da almusan abinda an ka ambata na sadaki saboda ya ta lisi in ko tare da aibin tana shi miji ya raddi ita ɗiya. raja'a bi jami'ihi miji ya koma ga dukanin sadaki ne duka duka ya amso shiga ubanta ko wakilinta amma ban da kima dan an hari ha don amma dai gaugana mallan ne wa ala garin gairu wali a wa waladul magarur al hurru faqad hurrun wa alayhi al aqallu min al musamma wa sadaqul misli can ga na gaba karatun sai an gabata so gani ke ba wam malam ba ne ko ku gani shi ba to nan wannan wani da ka jiya in ma duk ta kwalkwal da muka yi ma kowace sai mun dawo nan wani wadda ba muke nan ka gani ko la qimata lil waladi to shi na ce waladul magarur hurrun faqad hurrun wa alaihi al aqallu min al musamma wa sadaq misli wa qimatul walad duna maliki mu sai karatu mun ba da ajiya sai jibi bai komawa kimar da ala waliyin bisa ga waliyi wani waliyi lan ya gero wanda al'amarin ta bai hukuwa gare shi kamar wa kamar da da dan uwa alaiha babu komi ga mata ba ko magarin ba da ita an kai ba ta halarci kulli ba wa alaihi kaja ko kaji wanga irin karatu shi miji ya koma gare shi wali din sannan shi ko ya koma gare ta shi wali ko ko miji in yaso in in waje ha bi ha shi aka dada in an ka auren da ita tana nan da an ka cira kullu a rufin sai zambi ta sakwai jadi duk abin da an kai magana tara wuri na ta kyalibar ce tana da aibi ba sai da aka kai mai ita gano aibi to shi miji ya samu ya koma ga wali sai an shi sadaki ne ya samu ya bar wali ya koma gare ta don tana na rai in zawaja hadu ha da waliyin da ita kuwa ɓoye ‘yan son aure, a dai aure, sun malwali yi ya ta ne an sa ga wani shi wani ya koma gari ta amsa ya a haza hu minhu in shi mijiya ya karbe shi gari shi man da sun kuyi kusan sun in gari ta an amsa ta koma ga wali so mazo wa alaiha ya koma gare ta ya koma gare ta ya ansa inana fi kamlil ammi kama ɗan ammi da ubanai da ubanta wasu da ubansu dai ko ubansu guda ko wasu a guda shi ya tsaya kula mata wuri kaga yana yiwa gida ne daban tara ba ya san illata to na kai an kara da ta kuma bai to dun ni ba san abin da annabi illa kishi an hmm. sai ina abin da aka zako a ci an sa kullu armi kullu armi ha a ci an baka walici kai walici a akwai aibi boye in ko baka sani ba to shi abin za a za a mata in ko ya sani shi ma ashe ka gado har ka gada aka shi ma ya sani to kamar wali karibi shiki nan yajib alaiha amruha hmm. ya sha billahi allazi ya rantsar da shi ya in da'a ilmahu imiji ka da sani ya rantsar da shi ce to tun dare na yi ta abin nan na yi ta abin gaban yi ba to miji sai shi rantsar da shi wali wanda abba ili ya ce ya sani ce sha billahi la ilaha illa baka sani ba ina misali za a rantsar sai kamar inda aka tuhumta ta alal muhtari amma bisa bisa kauli muhtari na goma da dauri shi ba alal ittifaqi ba darar na taho wa rajul magaruri wala sai an kai tan addarar nan za a yi wa inda kala ko to shi kenan